Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yan yan uwanmu da suke cikin wannan gida na mai tarin albarka. Barkan kuna wannan lokaci fatan kuna cikin koshin lafiya a barkanmu da wannan rana ta lahadi. Rana mai albarka, rana mai ɗauke da tarin albarkoki marasa adadi. A insha Allahu wannan rana ce mai albarka. kamar yadda kowa ya sani rana ce wadda muke yi wa 'yan uwa aikin tasrifinsu ah, to insha Allahu kamar yadda kowa ya sani ranar laraba muna yin aiki ranar lahadi ma haka muna yin aiki to insha Allahu aikinmu na yau lahadi shi ma ah, in an jima da daddare in Allah ya bamu iko mun kammala shi washe garin gobe ranar a litinin insha za mu tura wa 'yan uwa duka sakonninsu ko kuma in ce sakamakon aikinsu waɗanda kuma ya kasance sauke musu ne aka yi to insha su ma mun san za su samu abin da suke so insha to kamar kullum sirri ne muka zo muku da shi sirri mai matukar ƙarfi mai girma sirri ne abin ban al'ajabi a sirri ne wanda yana da matuƙar mahimmanci mu kawo shi eh, duk da cewa mun ba da sirka irin waɗannan da dama kala-kala to amma shi sir wannan sirri shi ma makamancinsu ne amma kuma wannan sirri ne na daban mai matuƙar mahimmanci a sirri ne wanda suke fama da matsalar rashin tashin ah, aiki suna jaraba aiki baya tashi suna jaraba aiki baya tashi to wannan siri zai magance musu wannan matsalar tasu sannan da waɗanda su kuma taurarinsu sun kulle sun a ah, hargitse mutum ya rasa me yake masa daɗi a rayuwar shi da abin da ya taɓa baya yin albarka in ya samu kuɗi ba sa zaunawa sai su lallace in wani kasuwanci zai yi kasuwancin sai ya fara fara samu kuma sai kasuwancin ya lallace to insha Allah duka wannan ga mafita mun zo muku da ita yan uwa sai a natsu da kyau a ji wannan sirrin yadda za a ika tashi. sirri ne mai matukar amfani sosai a musamman bangaren tashin sirri yan uwa sai suna mamakin kan cewa yadda mu muke yin sirri duk sati muna yi akalla sau biyu a sati amma a duk lokacin da muka buga aiki zai tashi kamar yankan wuka su kuma za su ga wasu su suka yi aikin baya tashi to duka akwai irin wayannan matsalolin na rashin jaba to shi yasa muka ga ya dace mu kawo wannan siri domin zai amfana sosai wasu kuma za ka ga suna da mustajaban sai dai a taurarin su ne suka kasance cikin wani yanayi ko kuma yanayin asire-asiren da suke jikin mutum su masu suna hana sirri ya tashi to insha Allah wannan matsalar daga yau za ta in inda mutum ya daure ya yi amfani da wannan sirri wanda za mu bayar a yanzu abinda mutum zai tanada idan zai fara hada wa'annan sirkan da za mu bada yanzu abu na farko to shine mutum zai samu ruwan kwakwa ruwan kwakwa za mu dinga ɗora muku hotunan su gani mutum zai samu ruwan kwakwa kamar haka to bayan ka same su sai kuma ka samu kaucin tumfafiya kaucin tumfafiya kaucin tumfafiya a bayan ka samu wannan kaucin tumfafiya ɗin sai kuma ka samu farin kafur farin kafur mai zaƙi farin kafur mai zaƙi guda ɗaya kaucin tumfafiya za ka samu da farin kafur guda ɗaya mai zaki da ruwan kwakwa ko da kaɗan ne sai ka haɗe wannan farin kafur ɗin da a kaucin tumfafiya ɗin sai ka dake su ka dake su su zama gari ka dake su su zama gari in suka zama gari sai ka samo sabulun gana sabulun gana yauwa duka muna saka muku hotunan su ga sunan kuna gani sabulun gana sai ka same shi sai ka zo ka saka shi a turmi ko kuma a cikin wani abu sai ka sai ka dinga ninnika shi kana ninnika shi sai ka zuba wannan garin ka ninnike su tare ka kiyya musa su tare ka caccakuɗa su tare sai ka ɗan zuba wannan ruwan kwakwan da ka samu a ciki sai ka ƙara yayya ka gala sabulun zai yi laushi kenan in ka zuba mai wannan ruwan eh to shi sabulun ne akalla za ka samu guda ɗaya ko guda biyu yawwa to sai ka dinga yayya musa su ka dinga yayya musa su da wannan ruwan kwakwan ka kwaba su ka kwaba su sosai ka kwaba su sosai sai ka mulmule su ka mulmule su ka mulmule su ka mulmule su kaman kwallo to a lokacin da kake mulmulewa din nan kana kwaba su akwai wani turare wanda zaka samu wanda ake ce masa african queen eh, da hausa kuma ana nufin sarauniyar afirka kenan to shi ma wannan turaren zaka same shi sai kana zuba shi a cikin wannan sabulun naka da kake haɗawa tare da wannan ruwan kwakwan kana zuba su kana yayyamutsawa kana mulmulawa kana kwabawa sai sabulunka ya haɗu sosai ya haɗu cip cip cip to bayan haɗu shikenan sabulunka ya haɗu za ka iya ajiye shi ya sha iska ya bushe ba ma wai dole sai ya bushe rumus ba a inda ya sha iska ya kame yawwa to shikenan sabulunka ya haɗu to abin da za ka yi shine kullum za ka zo kana dinga wanka da wannan sabulun sau biyu a afuwan sau ɗaya za ka dinga wanka da shi kullum ka dinga yin wanka da shi sau ɗaya za ka dinga yin haka a tsawon sati biyu tsawon sati biyu yau ka yi wanka da shi sau ɗaya gobe ka yi wanka da shi sau ɗaya jibi ka yi wanka da shi sau ɗaya haka za ka yi ka riƙe tsawon sati biyu to insha Allahu bi iznillahi ta'ala in dai ka daure ka haɗa wannan sabulun ka yi amfani da shi a haka yadda muka faɗa to za ka sha mamaki in dai maganar tashin asiri ne za ka sha mamaki ta yadda duk sirrin da ka buga za ka ga ya tashi tasrifi ne dafa'i ne jalabi ne kai eh, muhibba ne mallaka ne menene ko mene ka buga aka ga aikin ka ya tashi in ma wasu taurarin ka ne suka hargitse ka rasa gane kan lamarin rayuwanka duka wannan sabulun zai saita maka al'amuran ka insha Allah da taimakon Allah subhanahu wata'ala wannan sirri yana da matukar amfani a daure a jaraba shi insha Allah za a sha mamaki za a sha mamaki sosai yan uwa sannan muna ƙara tunatarwa a ci gaba da danna muna subscribe ana danna alamar ƙararra kuma a yi muna like a dinga shiya wannan videos din zuwa ga yan uwa domin su masu samu su amfana da abin da muke badawa to masha Allah mun gode sosai da kuma addu'o'in da kuke mana Allah ya taimake mu gabaki ɗaya Allah ya samu dace